Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu mu Barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku. wanda Al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku shi. Ni Hauwa A. Usman Jidda nake jagorantar shirin a halin yanzu. Kada ku manta da danna mana subscribe, liking, sharing da kuma comment. To masu sauraro, muna nan da tafi a cikin littafin nan namu mai suna ƙaddara ta. Idan mai sauraro bai manta ba, a cikin shiri na baya mun tsaya a daidai inda Fauziya take zaune da Faiz a falo. inda har ta miƙe ta shiga ɗaki tana rangwaɗa ta ɗauko wasu dokument da takardu ta miƙa mashi ya buɗa yana kallon ta cike da mamaki yana faɗin ina ta samu haɗi da daka mata tsawa yana tambayar ta ina ta samu to masu sauraro a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora da izinin Allah tana murmushi ta miƙe tsaye zaunar da shi ta yi ta shiga kicin ta ɗauko masa ruwan sanyi ta bashi ya ɗan sha kaɗan Silent Kiss ta yi masa, shi ya kauda gefe ya ɗan ɓata face ya ce: "Please ki min bayani yadda zan gane please." "OK," ta ce, sannan ta fara yi masa bayani: "Kamar da yadda ka gani a rubuce, wannan takardun takaddun ka ne, tun daga kan kamfani, gidaje, filaye, da kuma bayani a kan akawunt tare da ATM card." Da ido kawai yake bin ta, ya kasa furta ko da kalma ɗaya. ta ci gaba da magana. Washegarin ranar gidanku na yi wa Momi gaisuwar dadi. Ta zo makaranta ta same ni a sirrance, ta bani gaba ɗaya document ɗin. Ta ce ta yaba da hankali na, da kuma tarbiyyata. Shi yasa ta danƙa min amanarka a hannu na, da kuma ka. Ta ce idan ka shirya na baka kayanka. Dama naka ne, gadon mahaifinka ne da kuma nata gadon. idan kuma baka shiryu ba kar na sake na baka komai ko da kuwa talauci zai kashe ka na gina masallatai gidajen marayu makarantu na islama in kuma taimaki al'umma in taimaka wa marayu na su ta ce na yi mata alƙawarin zan riƙe mata amana na kuma yi alƙawari don ita dakta ya shaida mata rayuwarta tana cikin haɗari Allah ya sani ban so karɓa ba da ƙyar ta lallame ni na karɓa tana kuka ina kuka maka rabu daga wannan ranar ban ƙara ganin momi ba sai da ka shaida min rasuwarta ta ƙara ƙarashe maganar da kuka rungume ta fa'iz yayi yana kuka ya ce we miss her i really miss her and i love her too much thank you thank you so much my fauza kin yi ƙoƙari kuma kin cika alƙawari kin bayar da amana fauza ban san da me zan saka miki ba Ban san me zan ce miki ba. Ashe gaskiyar momi ne. Ashe shi ya sa Mummy ta yi ɗina a kanki. Shi yasa momi ta sa min sanki. ki, ta kuma bar min ke a matsayin wasiya. Fauza, ke ce kalmar ƙarshe tsakanina da momi. Gaskiyarki momi Fauza haske ce a rayuwata. Fauza tana da duk abin da kika faɗa. Sosai Fa'iz da Fa'iza ke kuka. Babu mai lallashin wani. Ya rungume ta sosai a ƙirjinsa. Ita ma tana kuka ta ce, Na gode sosai mijina. Na gode da yabona da kake yi a koyaushe. Ƙara matse ta yi a ƙirjinsa ya ce, I love you. I really love you with all my heart. I don't want to miss you in my life. Please don't leave me forever. Please. Bayan wata uku, rayuwar Fa'iz da Fauziya abin sha'awa sosai. Kasuwanci ya bunƙasa. Fa'iz ya zama babban ɗan kasuwa. sosai suna a Najeriya daga ko'ina yana samun kwangila har daga hannun President yana samun kwangila. Yanzu a ƙasar nan babu wani ɗan kwangila da ake ji da shi sai Faiz. Kamfanin ɗinsa sun yi nisa sun zaga ko'ina a Najeriya. Babu garin da babu fauza Companies. Faiz ya shirya zai fita ofis. Ya fito ya ga babu Fauza. Da mamaki ya nufi bedroom ɗinta, iske ta yi rufe da bargo, tana ta rawar sanyi. Da sauri ya ƙarasa inda take ya ɗago ta yana tambayar ta me ke damunta. Ta buɗe baki za ta yi magana amai ya taso mata. Aiko ta wanke shi da amai. Bata shi ta yi har cikin bakin sa aman sai da ya shiga. Da sauri ta zaro ido kamar za ta yi kuka ta ce I'm so sorry. Bai bari ta ƙarasa ba ya ɗauke ta cak sai toilet. Wanka ya yi musu daga shi har ita. A ɗakinsa ya wuce da ita ya kwantar da ita a kan bed. za ta miƙe ya mayar da ita ce relax ɗaure da tawul ya nufi kicin ya haɗo mata ti mai kauri da kanshi ya rinka mata sai da ta shanye shi tas sannan ya ƙyale ta ya shirya ta shirya suka nufi hospital an yi mata gwaje-gwaje sannan aka gano tana da shigar ciki na four months dan murna fa'iz runguma dakta ɗin ya yi sannan ya ɗaga ta sama yana juyi da ita yana cewa thank you my queen Thank you so much my love. Kin bani komai na farin ciki. Ya haɗa bakin shi guri ɗaya da nata. Ganin suna neman su wuce gona da iri ne yasa duk ya yi gyaran murya. Sai a lokacin suka tuna inda suke. A kunyace ta miƙe kanta a ƙirjinsa ta ɓoye. Shi ko a jikinsa ya kalli dokta yana dariya ya ce, Ka ba wa matata kunya. Shi ma dariya ya ya ce, Ai abin naku ne. Kun cika zaƙewa da yawa. suka yi dariya gaba ɗayansu. Magunguna ya rubuta musu ya sallame su tun daga ranar fa'iz yake lallaɓa fauza kamar ƙwai shi yake komai bai barinta ta yi aiki. Suna zaune a falo fauza sai shagwaɓa take zuba masa ta kalle shi cikin muryar shagwaɓa ta ce diya zafi nake ji wanka nake so ya ce ok ya hau cire mata kaya bai barta da komai ba shi ma yayi naked ya ɗauke ta sai cikin ƙwami mimmiƙewa ta yi a cikin ƙwamin tana tutturo nono tana gantsarewa ta ce diya nan zafi ta nuna masa nononta bari in duba mu gani ya yi maganar yana lasan nipples ɗinta da harshensa ido ta limshe ta ce ah kallonta ya yi yana murmushi hannu ta kai kan joystick ɗin shi ya ce ash ah! wayo yana shan nonon nononta yana fingering ɗinta ɗaya hannun yana wasa da kan nipples ɗinta ba jin komai sai nishin su ita ma bata tsaya ba hannu ta sa tana yi masa wasa da hajiya babba tana lailaye kanta bakinsa ya mayar cikin nata ya shiga yi mata hot kiss hannunsa yana ƙasanta yana in and out a hankali ya cire bakinsa daga nata ya mayar ƙasanta ya fara sokin ɗinta aiko nan take ta fara ihun daɗi sai da ya gama shan gabanta ya mayar da bakinsa kan nononta sannan ya rinƙa yi mata wasa da yatsansa a ƙasanta a hankali ta zame ta cafki hajiya babba ta shiga lasarta tana tsotsa kamar alawa sosai take sakin ɗinsa tana kuma wasa da nononsa da kanta ta kama hajiya babba ta danna cikin mm, fa'iza na tare da joy suna hira a wani ɗaki da ke dubai ta kalli salim ɗaya daga cikin gangs ɗinta ta ce ya kamata fa mu san abin yi wannan yana mugun ɓata mana lokaci na ga ya shigo da jaka da alama dollars ne don haka mu gama da shi ko mu bugar da shi mu ɗauke jakar mu gudu salim ya ce nuhu mu kashe shi kawai dariya fa'iza ta yi ta ce shege marar irmani duk abin da suke yana jin su amma ya yi dundum kamar bango yana jin abin da suke cewa ya fara baccin ƙarya fa'iza ta ce yauwa ya yi bacci ba sai mun kashe shi ba kawai mu ɗauki jakar mu gudu sun ɗauki jakar suna shirin fita suka ji joya tun tsire da dariya ya ce sannan ku good planners a firgice suka juyo gaba suna kallon Joy a tsorace ƙafa ya harɗe ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya yana murmushin mugunta yana kallon su ya kalle su yana murmushi ya ce eh ni ɗan Najeriya ne kuma ina jin Hausa kallon kitse kuke wa rogo ina sane da duk wani taku naku na bari ne sai kun kai ƙarshe please have a seat ya faɗa yana nuna musu kujerun falon cikin mutuwar jiki suka zauna ya ci gaba da magana da farko ke fa'iza kina ɗauke da ƙwayar cutar da farko ke fa'iza kina ɗauke da ƙwayar cutar ƙanjamau hiv don ni ina da ita kuma na saka miki sannan ku kuma dukkan ku na bayar da jinin ku ga dodonmu duk inda za ku a cikin duniyan nan ba za ku taɓa guje mana ba ya miƙe zai fita har ya kai bakin ƙofa ya ji ya ce gaskiya ba zan iya ƙyale ki haka ba ya ciro waya ya kira wasu ƙattun maza suka shigo ɗakin ya kalle su ya ce dukkanku kuna da HIV ko eh oga suka amsa gaba ɗayansu dariya yayi ya ce good ga ta nan ku farke ta ku yi mata fyaɗe kar ku sake ku ƙyale ta har sai dukkanku kun biya buƙatar ku sannan ku saita kyamara ku ɗauka idan kun gama sai ku saida shi a watsa duniya after all after all that ku watsa mata acid ku yanko min nonon ta ɗaya ƙafar ta ɗaya hannun ta ma ɗaya ku ƙwaƙule mata ido ɗaya ku haɗo min da kunnen ta wani uban ihu fa'iza ta kurma a haukace ta rinka ihu tana ci tana gani suka danne ta suka yi mata duk abin da zai ya umarce su sauran abokan nata jikinsu sai rawa yake yi saboda tsabar tsoro suka watsa mata asid ɗin suka yanki duk abin da ya umarce su su yanka suka fito da ita bakin titi suka jefar tana ihu sauran gangs ɗinta ne suka zo kanta suka tsaya cikin kuka suka ce fa'iza kin cuce mu tsakaninmu da ke Allah ya isa kin sa mun ci amanar abota kin sa mun wulaƙanta iyayenmu da rayuwarmu Allah ya isa tsakaninmu da ke kowa cike da nadama Fa'iza na ji na gani akan idan ta suka tafi suka bar ta ba ko tausayi bare ceto. Suna cikin tafiya ɗaya daga cikin su ya fara aman jini ta hanci ta baki sai baƙin sa ya ɗauke ya koma fari fat sai kuma ya hau shure-shure ya sandare aiko suka shiga kurma ihu suna gani har ya mutu aiko sun ƙara tsorata sosai nan fa suka shiga kuka wiwi suna nadamar rayuwa bayan wata biyar Aisha ta haihu ta haifi yarinyar ta mace kyakkyawa aka sa mata sunan Mama suke kiranta da Afaf. Fauza tun yamma take jin ciwo tana daurewa har karfe goman dare. Aiko ciwo yayi gaba. Fa'iz na kwanciya rungume ta bai sani ba. A hankali ta zama jikinta ta shiga toilet wani mugun ciwo ta ji ai bata san sanda ta yi ƙara ba. Da sauri Fa'iz ya farka da gudu ya yi toilet ya ga duk ta fita hayyacinta bai tsaya ɓata lokaci ba ya sunkume ta ya yi hospital yana shiga nurses suka wuce da ita labor room ba a fi minti talatin ba aka fito da babies yan biyu unisex mace da namiji da sauri Fa'is ya karɓa yaran ya ƙura musu ido hawaye na zuba ranar suna yara suka ci sunan momin Fa'is, da dadin shi ana kiran macen aman namijin safwan da ƙyar Fauza ta yarda aka kawo mata tsohuwa. Yaran kyawawa ajin farko yadda ka san yaran larabawa. Yara suka taso cikin so da kulawa. Bayan wata ɗaya da haihuwarsu, Safwan Fauza ta ɗauki bayan wata ɗaya da haihuwarsu Safwan fauza na ɗaki tana sallah. Ba'is ya shigo aiko ganin tana sallah da sauri ya mayar da ƙofa ya rufe. Da sauri ta miƙe ta ce Abban Aman, me kuma za ka yi? Dariya yi ya ce, ganne zan samar wasu Aman. Kafin ta yi magana ya haɗa bakinsu bai ƙyale ta ba har sai da ya shige ta. Kullum da ya ga babu tsohuwa ta yi bacci sai ya lallaɓo ya kwashi gara. Bayan wata uku da haihuwa su Safwan ta fara laulayi. Ana zuwa hospital aka shaida musu tana da cikin wata biyu. Ba ƙaramin tashin hankali Fauza ta shiga ba. Bayan sun dawo a bedroom cikin kuka ta ce yanzu su aman na da wata goma zan haihu dariya yayi ya ce me ciki bayan wata tara ta ƙara santalo ta biyu mace da namiji yaran suka ci sunan umma da malam bala ake kiran macen da afra namijin sultan aisha ma ta ƙara haihuwar ɗanta namiji aka sa masa sunan abba suke kiransa da nabil Fa'iz da Fauziya da yaran su hudu mata biyu maza biyu abin sha'awa yaran farare tas ga kyau duk suna tafiya Fauza ɗauke da wani cikin suka kai taimako asibitin yoyon fitsari sun gama ba da taimakon sun fito suka ji ana faɗi fauziya da sauri suka juya fa'iza da suka gani kwance a ƙasa babu ido ɗaya ba hannu ɗaya ba ƙafa ɗaya babu sitirar arziki ita ko ɗakin ma ba a ba ba balle gado ba su gane ta ba sai ta raɗa musu ita ce nan take take faɗa musu gaba ɗaya abokansa sun mutu Joy ne ya bada su. ita ma da ƙyar ta samu ta dawo Najeriya ta jirgin ruwa. Da ta koma gida iyayenta suka ƙi karɓarta suka kore ta yanzu gashi tana ɗauke da HIV ga blood cancer ga makanta ga gurgunta shi babu hannu ɗaya cikin kuka ta shiga roƙonsu yafiya. Tsaki Fa'iz ya yi ya ja yaransa suka tafi Fauziya na kuka don ba ƙaramin tausayin Fa'iza ta bata ba. ta kuma ƙara jin tsoron Allah ya shige ta. Bayan shekara goma, fauzi ya zaune cikin yaranta bakwai maza huɗu mata uku. Bayan su Sultan ta ƙara haihuwar yara uku maza biyu mace ɗaya. Macen ta ci sunan Aisha, mazan ɗaya ya ci sunan Sadiq ɗaya kuma Dr. Adam. Don yanzu Fa'iz ba shi da abokin da ya wuce Sadiq da Dr. Adam. Dr. Adam ma ya yi aure, yana da yara biyar, mata biyu maza uku. Faruk ya auri 'yar ƙanwar Umma, yanzu haka suna da yara hudu, Maza biyu mata biyu, matan suka ci sunan Fauziya da Aisha, mazan kuma Fa'iz da Sadiq. Farhan da aka gaji da neman Fauza ba a same ta ba, sai ya auri wata yarinya da ke masifar son shi. Yana da yara uku, namiji ɗaya, mace biyu. Babban gida Fa'iz ya maka wasu mama, Abba, Baba, Umma, kowa da ɓangaren shi. gidan gari guda ne nan ne ya zama family house su, hankalin kowa ya kwanta su abba baba umma mama sun gaji da fita ƙasashen waje Ta saudiya kuwa ba a magana sosai kuɗi ya zauna a family ɗin don kowa yana da shi tsakanin sadiq faruk amma fa'iz duk ya fi su kuɗi don arziki ya ci uban nada sosai ake ji da fa'iz a ƙasar nan ya zama cikakken mutum babban ɗan kasuwa har a america dubai india saudiya yana da manyan companies tuni Fauza ta bar aiki don ta fi ƙarfin shi ba ta da prince sai matan governors matan president da matan senate ta zama babbar yarinya sosai suke ba wa yaransu tarbiyya da ilimin boko da na islama ba sa bayar da auren yaransu a waje sai ya junansu a family suke aurar da yaransu babu wanda ya auri bare yanzu Dr. Adam ma ya zama ɗaya daga cikin family ɗinsu babu inda baya shiga ko family meeting tare da shi ake yi Fa'iz na kishingiɗe a bayan mota tas ya ji an fasa masa gilasin motarsa da sauri direban sai ya fita shi ko ko motsa bai yi ba don ba shi da niyyar fita amma sai me yana ɗaga idonsa ya hangi wannan wanda ya yi masa duka har ya suma sanda suke tallan fiya wata robar ruwan ta suɓuce masa ta faɗa kan gilas ya fashe cikin isa ya buɗe motar sai ya fito sauran motocin da ke bin su a baya su ma dukansu suka fito sojoji ne rike da bindigogi suke yi masa bodyguard a hankali cikin isa da takama ya ƙarasa ya kalle shi yana dariya ya ce ka gane ni da sauri ya ce a ka ya daɗe wallahi ba da gayyare ne ba na ce wanke gilas ɗin ne shine hannu Fa'iz ya ɗaga masa sannan ya tuna masa ko shi waye fa'is ya ce shi yasa wulakanci ba shi da amfani iskilanci iskanci gadara ba sa sa mutum ya je ko'ina sai taɓewa da nadamar rayuwa yanzu ina yan matan da kake cika mota da su a danna disco ina matan naka sun koyar da kai yi ƙasa yana shayar hawaye da gani dama ta shige shi Fa'iz ya ce ka karatu da sauri ya ce eh na yi digiri Fa'iz ya ciro katin shi ya bashi ya ce ka zo zan baka aiki da sauri ya karɓa yana godiya yana kuka washe gari tun kafin kowa ya fito shi ya zo a nan Fa'iz ya same shi aiki Fa'iz ya bashi mai kyau haɗi da gida da mota ya ce ya bashi tomant ya fito da mace yi aure don shi ba zai yadda da iskanci ba Fauza ta yi wanka an feshe jiki da turare sanye da nightgown ta nufin bedroom ɗin Fa'iz da yake su Fauza sun daɗe da canza gida daga cure ta yi odan magina aka mata tsan gida tana shiga ta iske shi zaune a kan sallaya ya idar da sallah yana karatun ƙur'ani yana ganin ta ya kai aya ya tashi ya nufo ta yana dariya da kanta ta haɗa su sosai take tsotsar bakin shi jallabiyar jikin shi ya cire ya yar gefe ta sakalo da hannunta ta wuyansa ta shiga cafa ƙirjinsa a hankali ya zama bakinsa daga nata ya ce my life wai me yi sirrin ne ba kya tsufa dariya ta ta nuna masa joystick ɗin shi ta ce ga sirrin nan ta kuma haɗa bakinsu sosai ta tsotsi bakinsa ta murza kan nonansa bakinta ta mayar kan nipples ɗinsa tana yi masa wasa da harshenta akan nonansa nishi kawai fa'is yake harshe ta sa tana tsotsar kunnensa zuwa wuyansa ta dire a cibiyarsa hannunta yana kan hajiya babba sosai ta tsotsi hajiya babba tana tsotsar tana wasa da kan nononsa birkita ta yi ya shiga shan nononta yana murza nipples ɗinta yana yi mata fingering a kunnensa ta raɗa masa please dear suck me murmushi ya yi yana kallonta ya mayar da bakinsa ƙasanta ya fara sucking ɗinta daga ƙarshe suka faɗa duniyar ma'aurata a nan muka kawo ƙarshen wannan littafi cewar marubuciya duk abin da mutum ya maka ka saka masa da alkhairi duk girman sharrin da ya yi maka ‘yan mata a guji zuwa beddi don yanzu shi yake tashe a zamanin nan a guji ƙawaye a daina ba wa ƙawa yarda da amana a daina bin maganar ƙawa a guji biye wa son zuciya da bin son rai a daina biye wa maza a guji yarda da maza a guji rajin jin maganar iyaye a rinƙa yi wa iyaye biyayya a daina ɓoyewa iyaye sirri a kuma gaya wa ƙawa a guji cin amana kar a bi wani da sharri please mata a kama sana'a dan yawanci yawan bani bani ke jawo mutuwar aure ko yawan faɗa please a daina yawan tambayan namiji kuɗi a dage da sana'a da neman na kai Allah ya sani ta rubuta wannan littafi ne mai sunan ƙaddara ta saboda lura da abinda yake faruwa a wannan zamani akan ƙawaye da yadda wa namiji yadda da namiji wa ƙawaye da jin maganar ƙawaye koda ba ba kya son abu dan ki na so shi kenan, rashin jin maganar iyaye da rashin yiwa iyaye biyayya da ɓoye wa iyaye sirri mun gode Kash masu sauraronmu laifin daɗi ƙarewa. A nan muka kawo ƙarshen littafin nan namu mai suna ƙaddara ta ƙarshe. Kurakuran da muka yi, Ubangiji Allah ya fi mana. Abin da muka rubuta daidai, Ubangiji kuma Allah ya ba mu ladan shi gaba ɗaya. To masu sauraro, wasu suna tambayan menene ma'anar wannan littafin. Ma'anar shi na dai san zuwa yanzu wasu daga cikin ku sun fahimci me ma'anar littafin. Ma'anar littafin tana ƙunshe ne akan sharrin ƙawa da kuma yarda da ƙawa, da kuma rashin tsayawa da diga-diganka a abin da kake ganin daidai ne ka kuma wa zuciyarka. Sannan rashin bin umarnin iyaye da kuma rashin ƙin gaya wa iyaye matsalarka da kuma rashin bin umarnin iyaye. Hallau kuma da kuma fitsara da rashin ganin girman na gaba da kai. Domin inda foziya bata ba ta ɗaga hannu ta kantsawa Faiz mari ba, babu yadda za a yi fayi ya shiga rayuwarta. Kun ga a nan ta tafka kuskuren da ya saka ta kukan jini ma a rayuwarta. Yayin da ta biye wa sharrin ƙawarta Fa'iza ta je ta faɗa ga halaka. Fa'iza ta jefa rayuwarta a cikin garare Dan in ban da Fa'iza ina da tabbacin ba yadda za a yi Faiz ya cimma burinsa a kan Fauziya. Kun ga a an nuna illar ƙawa kenan. Sannan inda tun farkon abin da mama ta yi ta bin foziya tana cewa ta gaya mata damuwanta domin ta fi kowa santa ta fi kuma kowa sanin zafinta inda foziya ta gaya mata da abin bai kai haka ba domin mama ta ce ta gaya mata su tara abin da ƙarfin addu'a amma ta ƙi gaya mata mai bida ta gaya mahaifiyarta an tara abin da karfin addu'a da abin bai kai haka ba haka zalika shi ma faiz an nuna masu hali irin nashi da ƙarshen su yake ƙarewa. Shi arrogant ne, mutum ne mai izgilanci, mai girman kai wanda bai ganin daraja da ƙimar mutane kuma shi ma ya ga iyakarsa. To masu sauraronmu sai mun sake haɗuwa da ku a cikin littafin da za mu fara kawo muku mai suna martabanmu na shahararriyar marubuciyar nan mai suna luvna Sofyan yana nan akan hanya insha Allahun. sai mun sake haduwa da ku ku ci gaba da ba mu haɗin kanku ta hanyar danna mana subscribe liking sharing da kuma comment